ya tsaya kowa ya dakata kowa ya dakata duk abin da zaman lafiya bai ba tashi hankali da rigima wa bai kawo shi babu fa'ida idan muka je muka tada tarzoma aka kashe wani ko kuma aka raunata wani addinin mu na musulunci addini na mai sauki ya ba mu dama duk wanda ya batanci ga mahaifi mu kashe shi kami kuma bayan mun bi magana Allah mun kashe aka kama wasu daga cikin mu da haka mu ya kama muna magana a sake su mun dauki maganar magabata mun dauki zaman laya da haka mu kiran mu kawai shine a sakan mu lalle sakkwata ta gari dan na garin usmanu dan podio sakkwatawa sun yi daidai sakkwatawa sun yi daidai ma ya kamata mu ɗauki kwakwaran mataki duk wanda ya koma cin fuska ga ma'aiki wallahi sai inda ƙarfin mu ya ga gari gaji mutanen gari yana mata suka sosai hakka ku yi ya isa ya ɓatan ci gaba aiki cikin garin musulunci ya ƙyale su ya ta wasa musu wallahi ko inda an kaje ga wata na tegara sakkwata na cin mai sai na ba shi mahaukacin kashi kami wallahi ma'aiki ya wuce wargi ma'aiki an ka taɓuwa wallahi biyayyen halatta biyayyen halatta a tabo shi muna ji muna gani mu kyale ina wallahi ba kyauta muna ba kasa gaba duba muna